To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulin amin. Jama'a a ku yi hakuri mun yi late sosai yau mun yi late sosai saboda akwai abin da muke shiryawa a shi yasa ya bar mun yi late gaskiya wani abu sabo ya fito da yasa muka yi late mun ce za mu zo karfe takwas daidai tare da yar uwanmu amma gashi mun yi laifi. amma yanzu haka jama'a mu yi hakuri muna tare da daɗin kai sosai mun ce za mu zo da yar uwanmu wanda take shekara bimana 19 years za ta zo ta za mu nemi mata miji wanda mai suna rabiatu da za mu saka a nan ta amma unfortunately muna tare da kuma wata system mu a nan da za ta karbi musulunci wai ko kan mimbari kake kana ba da eh, eh, hutuban sallar juma'a wayan kaga wata zo ta ta karbi musulunci to ya kamata ka tsayar da wannan hutuba ka ba da eh, ka ba da musulunci amma ga yar uwanmu a nan da za ta karbi ba ba musuluncin ba ga yar uwanmu a nan da muka ce za mu kawo ta za mu nemi mata miji ga ta nan ga ita hotonta ke ga ita ke ga ku ga hotonta ga ta a nan ah, za mu roke ta ne salamu alaikum hajiya rabia assalamu alaikum To, a ah, Rabia, ya hakuri uh, eh, programin ki da za mu yi yau, amma eh, mun ɗan jima kaɗan abinda sa muka jima saboda ga wata 'yar uwa ta zo yanzu nan wai za ta karbi musulunci. ita kuma babba ne krista a cikin cocin ɗinsu za ta karbi musulunci da za mu roke ki a programin ki ya so mu mai da shi gobe karfe takwas daidai na safe za mu roke ki ki hankuri saboda wannan musulunci aka zo a karba shi sa ga hotunan ki da ina gwada wa jama'a jama'a ku yi radi wanga ita ce rabia shekaranta 19 years ita ke gada za ta karbi za mu nemi mata miji gobe ni da Sheikh Malam Nasirin Allah ya da to amma za mu aje zancinta za mu baki hakuri ki hakuri ajiya Rabia kin to ba mu Allah ya kai mu amin amin Rabia ki hankuri naki in Allah ya da shi mu yi shi gobe saboda wannan ta zo ta musulunci ne shi yasa bari mu ji da na musuluncin farko shi mu zo kuma mu yi eh, naki gobe masha Allah na ji daɗin da ke da kanki kika accept haka mm. cewa kan yafi shi yasa mun gode miki zamu aje kin Allah yadda naki shi mu zo da shi gobe kin ji to shikenan Allah ya kai mu lafiya amin amin amin amin amin ya rabi mun gode to assalamu alaikum assalamu alaikum uh, jama'a masu sauraron mu muna tare da ƴan uwan mu kan nan uh, da ta zo ta karbi musulunci uh, dab da za mu yi program kenan shiga ƴar uwan mu nan ta kira wai tana bibiya na almost one month ke aje kika ce uh, hello uh, hello yeah my sister i, I hope kina ki hausa sosai yeah i'll manage all right kika ce kina bibiyan mu for almost one month ke ga ko yeah kuna kuna bin kin fara follow na for for one month for wata daya kenan ko Ok, shi yanzu ya ce, me yasa ga Malam Nasir dai da zai baki musulunci farko dai kamin ki shigo muna miki welcome to Islam muna miki sanda zuwa a cikin musulunci da zaki karbi musulunci. To amma kan haka ban sani ba kina da wani story da zaki faɗi domin kin ce akwai abin da kike son ki amayo sannan karbi musulunci. ban sani ba shayi mu barta ta yi magana sannan ka bata musuluncin ko dai a'a a bata musulunci sannan ta yi magana shayi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شيء آه sarki muna maka barka da wannan safiya muna amsa ma yar uwa wacce take a yau Eh, rana mai girma a cikin tarihi kamin kai magana shi jama'a su me yasa muka rufe fuskanta hmm. eh, wanda za ta karbi musuluncin ga babba ne cikin krista Najeriya an santa mawakiya ne mai waka ne wakan krista da sauransu sa'annan kuma ta tuturo min da wakokinta kuma cikin church churchin da take ma babba ne cikin church ita ba karaman mace bane babba ne cikin church kuma babba ne mawakiya ne mai waka ne a cikin a Najeriya abin da sa muka rufe fuskanta ta gaya mini cewa kamar sarki zaki don Allah ka rufe fuska na a yanzu haka tana son ma ta bar inda take ta koma wani kasa ba zan faɗi sunan kasan ba ta koma wani kasa ta je ta ci gaba da rayuwar musuluncinta wai ya very dangerous in muka bayyana da fuskanta aka ganta domin an santa in ji ta wai ya very dangerous wai is very risk ita za mu musa ta cikin illa in dai fuskanta ya bayyana shi yasa in ji ta wai ga ta amma mu rufe fuskanta za ta karbi musulunci amma mu rufe fuskanta abinda yasa muka rufe fuskan kenan saboda masa an santa sosai mai waka ne cikin Christian mai waka ne sosai mawakiya ne sa'annan kuma cikin church inda take babba ne a cikin church shi yasa ta roka haka shi sa a ah, ajiya na san kina still kina kina magana kuma kina follow mu ko ina kiran ki ajiya ma kina magana kuma kina follow mu ko okay kan da muka cover facing kina uh, ah, is it okay yayi miki haka all right good to uh, bari malam yayi magana mu ga one decision zaki magana ne sannan kirbi musulunci ko dai uh, bari mu ji malam dai bismillah shak assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa da farko muna gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya nuna mana wannan ni'ima na rayuwa da ni'ima na musulunci ita kuma yar uwa muna mata barka da kasancewa ɗaya daga cikin musulmi domin abin da yasa nake ganin mu gaggauta gabatar da musulunci kafin ta gabatar da jawabi shi alkhairi akwai abubuwa da malamai suka yi ijma'in wajen gaggawa a cikinsu alkhairi ne duk da cewa ba komai ba ne manzala ce al'ajalatu ta'anni min Allah wal min shaitan wato gaggawa daga shaidan ne da yawa yin abu kuma a hanka yanda ya kamata step by step wannan daga Allah ne mana tsarin yakan zamo karɓaɓɓe a wajen Allah to amma akwai abubuwa da an nemi a gaggauta su daga cikin akwai gafara idan mutum ya yi mummuna yake tuba zuwa ga Allah neman gafaran Allah sa daga cikin ayyuka na alkhairi ake so a gaggauta su haka abin da ya shafi kaman zakka mutum ya samu ya samu dama abin da ya samu aikin haji idan mutum ya samu dama wasu shigar da maganan sallah wasu shigar da biyan bashi wasu shigar da abubuwa dai daban kusa abubuwa guda bakwai na'am saka to lallai za mu kyautata gare a gabatar da musulunci ya zamo ka bayan nan kuma duk abin da zai zamo ya biyo baya ya zamo riban kafa ne na masu saurara da shauransu very good amma ina ga wannan ah. tsarin kamar sarki eh to eh to uh, uh, my sister my sister kira jina Ya, in ji malam wai da mu baki musuluncin first farko in ka karbi musulunci kare sannan mu ji labarin ki me yasa kike karbi musulunci wani abu ya tocin ki sannan kuma abin da kike son ki amayu nan sannan ki amayu before mu ji history ki uh, malam zai fara baki musulunci shi yasa yanzu malam ki ready abin da malam zai faɗi shi ke ma ki faɗi kin ji are you ready ah. okay malam wai ta yi ready yawa to da akwai tambayoyi da ake yi wa mai karɓar musulunci da yawa musamman yadda tsarin zamani ya zo hmm. akan so a tambayi shekaru saboda ya zamto an yi abu akan tsarin doka na ƙasa da makamantansu na farko tambayar da zan mata shine shin musulunci an yi postin ɗinta ne ko ta karɓa da intention ɗinta da niyyarta ta karɓa koko tilasta ki aka yi za ki karɓa musulunci wannan ganin dama na ne malam alhamdulillah dan uba na ma pastor wai ganin damanta ne ba wanda tilasa mata saboda babanta ma babban pastor ne alhamdulillah alhamdulillah yasa a yanzu haka babanki still pastor ne har yanzu haka okay to tambaya na biyu ah, kamar shekarunta shekarun ki ya haura shekara sha takwas ko ko ƙasa da wa'innan shekarun yake? Eh? Eh, 95. Wata na 27. Ya yi shekarunta ya wuce, ya wuce sha takwas. To da wayannan tambayoyi guda biyu suna da muhimmanci saboda tsari na hukuma kasancewar komi ya zamto mutum da niyyarsa ne kuma ya kai shekarun da tunaninsa zai zama karɓaɓɓe a wajen hukuma to yar uwa muna miki murna na farko muna kuma ta ki albishir musulunci addini ne na zaman lafiya musulunci addini ne da Allah ya dama kowane ɗan adam ya zamo ya yi shi mm. tun lokacin da aka turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan annabawa da suka gabace shi kamar su annabi isa alaihi salam annabi musa annabi nuhu annabi yusuf annabi adam annabi ibrahim da makamantan annabawa da suka biyo da suka gabata kafin manzo Allah sallama dukkan wa'innan musulunci ya yadda da su musulunci yana son su shi yasa a lokacin da mutum ya karɓa musulunci bai yi baya a addininsa ba idan mutum kirista ne to ba zai karyata annabi isa ba ƙara girmama shi zai yi hmm. musulmai suna girmama annabi isa suna girmama mahaifiyarsa sai tuna maryam hasali sai tuna maryam tana da sura sukutum a cikin alkur'ani wanda mahaifiyar annabi ma bata da sura sukutum a cikin alkur'ani hmm. wannan adalci ne na musulunci da yadda ya zama yana girmama addinin wasu baya sukan kowane addini saka duk wanda ya shiga musulunci ko da daga wani addini ya bari bai tozarta wannan addinin ba hasali ma girmama addinin yi. sai dai kuma a tsarin musulunci a yau idan mutum ya karɓa musulunci to dukkanin wani alfarman da kowane musulmin duniya yake da shi ke makin same shi babu bambanci tsakanin musulmin da shekarar dubu na musulunci da musulmin da ya karɓa musulunci a yau hasali a kyakkyawan zato ma wanda ya karɓa musulunci a yau ya fi samun garanti akan wanda ya shekaru na cikin musulunci sai da shi Allah ya yafe masa komai na rayuwarsa manzo Allah yana cewa al-islamu jibbu ma qablahu musulunci yana yanke dukkanin laifin da mutum yayi kafin musulunci sai haka muna taya ki murna kasancewar kema insha Allahu a daidai wannan lokaci zaki kasance tare dukkanin musulmin duniya da farko abin da yake cikin musulunci shine kalmar shahada shine babban abin da zai baki dama ki kasance cikin musulmai na duniya baki daya wanda zan furta miki ita kuma sannan na gaya miki ma'ananta idan kin yarda da wannan kuma kika faɗe shi shikenan ya zamo daga wannan lokacin kin fara amsa cewa ke musulma ce sunan ki ya tabbata musulmi da farko shi ne dan fada sai ke faɗin la bismillah yanzu yanzu networking ka ya bismillah oh, ana jin mu yanzu eh da zu networking ka ya zan faɗi kalmar Oh, to, to. Zan faɗi kalmar shahada in na faɗa mata sai ta amsa. Na'am. Okay, eh tana jin ka. Aha, ok. Salamu alaikum Sheikh. Yeah. Eh Sheikh in networking ya tsaya a bata musuluncin kawai gaba da ya. A ah, jama'a ku ku network malam ya ha to Sheikh bismillah tana jinka bismillah yawa to kalma kalma ne guda biyu wanda zan faɗe ta sai ki faɗa tare da ni insha Allah sannan kuma muke bayanin ma'ananta idan kin gaskata haka shikenan kin zama musulma kamar yadda kowane musulmi yake musulmi wannan kalma da zaki faɗe shi shine la ilaha illallah Hmm. ya hakuri a binti daya networking malam na da matsala ya hakuri ya dawo yanzu Hello? ya hakuri sai minti daya networking shi na da matsala zai dawo yanzu ya baki musulunci kamar data na ya fara karewa bayan aika karba kata shayi bismillah wai ta ma datan ta shi sa bismillah get me card a fi salat 1000 Salamu alaikum Sheikh. Jama'a ku yi hakuri a uh, Salamu alaikum Sheikh. Wa alaikum salam. Aha. Ita ma tana batun wai datanta shi sa za ta saka insha Allah. Na'am na'am. Sheikh eh, to tana kalla bismillah bismillah Sheikh. Uh, na'am. Yar uwa kina eh, kina jin mu ko my sister? Hello? Hello? ita ma tana batun datan ta aika a kara mata kati domin mm. ah, ta tsaya ku ya kuri jama'a eh, networking malam nasir ya kawo matsala da farko sannan ga nata kuma ya tsaya assalamu ah, alaikum ban sani ko ta yi sallama ma daga <laughs> eh, jama'a wai sarki ka bata lokacin da network malam ya tsaya ku ya kuri kubar bar mu yabu cikin tsari mai kyau eh ku bar mu yabu cikin tsari mai kyau lakka na shahada ce za ka iya eh. lakka na maka abin da ya sa shi shahada akwai wani malami eh. da ba zan manta yanda haka ya faru ba saboda shi shahada ana gaggauta ba da shi sosai yawa idan mutum ya zo ce zai musulunta ba a cika son a jinkirta masa ba wani abu yana iya zuwa ya gifta saboda girman abin da ah, girman kai ta dawo ya halo to bismillah malam bismillah tana kan layi yanzu a bata kalmar shahada na'am dan faɗa kina faɗi la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. sallallahu alaihi wa allah. abinda kika faɗi kamar yadda nake faɗi Allah jama'a at-takbir at-takbir jama'a kowa zana Allahu akbar at-takbir Allahu akbar garin mata bayanin abin da ta faɗa domin ki san menene kika faɗa mm. ya zama kuma ki kamar yadda kika furta domin shi imani ana faɗin sa ne a harshe a kuma itikadin sa cikin zuciya abin da kika faɗa kin faɗi cewa kin yarda cewa babu kowa da ya cancanta abu ta masa babu wani Allah sai Allah sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne kin yadda cewa annabi Isa alaihi salam manzan Allah ne ba dan Allah bane ba Allah bane shi kin yadda cewa sai tuna Maryam mahaifin annabi Isa baiwar Allah ce nagari. ba matan Allah bane ba Allah bane ita kin gaskata wannan abin da kika faɗi Ya sa na gaskanta to alhamdulillahi daga yanzu sunanki musulma kamar yadda wani suna kike so cikin musulunci to alhamdulillah alhamdulillah to sunanki suna ne wanda yake sunan matar annabi sallallahu alaihi wasallam ah Khadija biyu kenan muka samu muka musulunta da su akan wanda shafi Khadija alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Mm. sannan kuma za ki samu akwai wanka da ake yi wanda yake yana da muhimmancin gaske saboda kasancewa wato tsarki na shiga musulunci wanda insha Allahu za a yi miki bayanin shi in kuma da wanda suke musulma kusa da ke za ki iya samun ki tuntube su suna miki yadda ake wanka na shiga musulunci sannan kuma daga yau za ki fara sallah na azhar idan ya zo idan lokacin sallah azhar ya zo to da ke sallah kamar yadda kowane musulmi yake yi sannan azumi muke tunkara shi ma insha Allah da ke azumi kamar yadda kowane musulmi yake yin azumi in kin samu dama za ki je ki aikin haji ki ziyarci ɗakin Allah ki ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama ki gabatar da aiki na wato umara ko kuma aikin hajji wanda wannan aikin hajji wajibi ne so ɗaya shekara in kin samu kuɗi to wa'innan ne wato ginshikai da dukkanin musulmi ke kansu insha Allah muna taya ki murna muna fatan kuma Allah ya taya ki ya rika miki duk abubuwan da ke tsoro din Allah kuma ya ɗauke miki dukkanin wa'inda yake ganin da su zama miki barazana Allah subhanahu ta'ala ya shiga tsakaninki da su muna taya ki murna sarki zaki muna taya Khadija murna eh a Khadija insha Allah mu muka kare program na ɗauki number malam mbaki she kira shi in ka kira shi malam ya direct ki kada zaki wannan wankan salki kuma malami ne in kina da any question uh, concerning Islam she ki tambaye malam malam ya gwada miki kuma yanzu kin shigo musulunci dole baki iya sallan ba malam ya gwada miki kan da ake sallan da komi insha Allah mun san malam ya volunteer wannan na ɗauki namban malam in baki in muka kare ya so ki kira malam saboda wannan wanka da malam ya magana ya yi very important ya kamata ki wannan wankan sarki kin shigo musulunci kenan ah, ah, kin shigo cikin musulunci kenan kin gane? Yes, sir. All right, very good. To, amma a rayuwanki kin taba aure, Yes, sir, I was married. You was? Church wedding. Wato yanzu baki da aure ah. kenan. Uh-uh. divorced. Divorce. Kina da kina da uh-huh. yaya? Yeah, I have three kids. Kina da yara uku. Yes, sir. Okay, that's great. To so, amma me kike kike ce kina son ki amayo duka menene muna jinki me ya pushin ki ya jinjin ki kika shigo musulunci wani abu ya baki sha'awa domin kin ce kina follow na for wata ɗaya kenan kike follow ababen da muke muna kawo malluma da ababen da muke yi to amma me ya pushin ki kika ga sha'awar musulunci kika shigo babanki kuma babban pastor kika bar church kika shigo musulunci first and foremost um, ina da kawai da suke sallah and yanayin rayuwansu ya bambanta da yanayin rayuwanmu. Mm. Na ɗaya kenan. Akwai inda za a ce ‘ya na mace bai kamata a ce ga abin da take sawa ba. Amma kare in Christendom, they don't care. Ko ana wa'azi akan dressing, it differs. Because ba sa cika emphasizing akan decent dressing. komin zufa za ka ga yar ban take sallah you always see her ta yi lillibinta she doesn't even care ko akwai zufa ko ba that is one of the attraction wow. and secondly in mutum na da matsala na tabbatar da cewa in mutum na da matsala like one of the cases you handled da ka kai uh, I think mijinta baya ba ta abinci ne ko yaya ne so when I was oh, reading program da zo na yi na wanda take mijinta baya ba ta abinci da musulmai suka muka hada kudi muka taimaka mata akan wanga sha wato wannan kuma ya pushin kike shigo musulunci no that's not enough though. okay okay the way I'm handling case din um, mm. inda Christian suna handling case na aure haka ba za a samu masu divorce da yawa ba like during my own case I could remember zan yi kuka zai duke ni zai kama ci har ya karye min hannu zan zo church zan zo complain pastor zai because baban shi wanda na aura ya fi iyaye na kuɗi saboda yana da kuɗi za su su kashe magana maman shi za ta ce a kaina ne an fara kawo na mace ɗaki you know a lot of things discourages me coupled with the fact that I'm a, I'm a bona member like ina kwazo sosai when it comes to the kingdom work ina da matsala ba wanda yana so This man can even go two, three months without sending Ikeba. If I complain that Sida Abara criticizing Nakaba Kada Hakuri, and mu auren we are scared of divorce saboda me mutane za su ce babanta kaza ne ba ita kaza ne but da na ɗauka bold step when I left na na na yara biyu ne when I left I came back to my parent house they sent me away in coma I, I could remember I was staying in my father's house. I was paying how I was paying house rent. Somebody me, Baba na ya jin kunya yar shi ta bar gidan Not knowing what I was going through. That I believe that na wurin yanzu that I wouldn't have been alive today. Then I bar gidan after three years. I, though, though I didn't really go to school. After secondary school, I didn't immediately after secondary school in That was I was barely 17 years. So after that while, then I the Brigadier Shinagao, the Catering School. And the catering school, I started to work. Sun karɓa yarinya na sai suka i ni da So when I finished school, then I je a daughter now. because yayi area, aure area, a barkatai not even in Kaduna. So daughter I tana zama mother, maman shi and method of Caribbean su I was not comfortable with it. I came back wahala dai in buga nan in buga can buga can so there was a wedding da aka yi a nan cikin maiduguri da na i got raped and i had a baby boy a, a family mama ta taba ta ce duk ɗanta da zai ciki ya zub da shi in ya je zub da cikin zai mutu so na tashi da tsoron nan tun ina karama kuma ni kaɗai ne na mace we are we are we are all boys i'm the only female child I grew up with the mentality, so I had to keep the boy. I'm not regretting it because I believe koda me ya sami mutum a rayuwa yau, Any decision that I'm taking today, me, I'm not regretting any decision. Do at most, worst of what will happen to me, shine a me, shi me, in ya it's fine by me because the truth is ko da ba ni I planned because even abin passing through zagine one wancan all this um, cyber bullying I got tired I can't go into any relationship I'll be very serious with a man when it comes to I'm gonna settle down the next thing ta taba ta and once kin taba at aure a church ba za ki kara ki at church kuma saboda me saboda kin taba kin aure a church in ba mijin ki ya rasu ba you can't be able to get married to another man eh? so ana ask dan a pastor's question She, did I aure fa then what happens to me and you just keep quiet I hmm. read, the, I know the Bible very well. Now Bible school, now Rema Bible school. I'm a chaplain. I'm a chaplain. I, I passed out chaplainship last year. I did plenty Bible schools. Okay, fine. Abu Hakain Alfarwa, what is the body the um, body of Christ supposed to do? I kira shi a kira ni, shi ya ce ba zai dama in fara soyayya, ah no, ah tana da yara So I got tired. And moreover, I have a friend. I know how I battled the lokacin mijinta. I saw the way an haɗa hannu, an cire ta hannun mutumin nan. Kowa is uh, case different in ka fita iyayenka ma sun shiga uku. zage-zage ya yawa me i'm not looking for a husband Imiji miji ya zo fine but i am not looking for a husband at inda ya saya ni ba ni miji ma nake ba gina ma ni ma ba I just want peace of mind, kwanciyar hankali in yabi Ubangijin Allah, in na mutu na mutu, in na rai na rai, in na yi kuɗi na yi in na zauna haka na zauna haka. To the glory of God, ‘ya'yana uku suna wina. By the special grace of God, I am trying my best. to see that my children are doing well. I am not looking for anything. I am not asking for any help. In the Allah I'm not even that kind of person that then to abani kaza. No. I'm working extremely very hard. Ko is zan shadiyara rana. I'm always like that. I'm like that. Nata shaka ban saba bani bani bani ba. So I'm I'm trying my best. So you see, when you look at the two religions, there's a far difference on being supportive when it comes to abusive marriage and not being supportive when it comes to abusive marriage. that's just my stake. My stake is just to, to know God better and to worship God my own way. kanka, that is my own slogan. Ko ina waka a church, I used to out for yourself ka san Allah ma kanka kar ka da wani ya tallasa maka abin da kai baka sani ba Quran is, is you can learn it you can learn how to read Quran zaka gan abin da ake faɗa da kanka you can read the Bible yourself zaka gan gaskiyar da kanka so any whichever they want to do with me na riga na sake raina abin da zai faru kawai faru the worst that can ever happen to a human being in life is a ranka so that's my stake on this and it stands right now. I'm not going back. My decision is my decision. So anything that will come up, haka Allah That's just the truth. Da akwai but that it's not even relevant because social media could actually affect somebody. But at the end of the day, I'm hurting. because isa kana da matsala ka sami wani ka topic na discussion. So situations like this, not the G. I'll just travel. I'll just pack the children. I'll travel. Thank you very, very much for responding to my aid. To, Masha Allah, uh, er Khadija, our sister Khadija, Erwomu Khadija, uh, abin da mu ce miki da zuwa cikin musulunci jama'a kun ga wasu kyawawan halaye malam ya muna magana sosai wai wasu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma sun duba kyawawan halayen annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ba su kyau suka shigo musulunci Khadija ta gaya wasu qualities da ya convince ta ta shigo cikin musulunci yau ne da kai duka muna ganin kaman musulmai mata ashe ku gode ma Allah ashe christians sun ba yau ba ashe christians suna ganin cewa kamar musulman mu mata suna da freedom amma a da mu muna ni na ganin cewa kamar christians mu suke da freedom amma mu ah. musulman mata mu kamar an takura musu ne amma in ji ta wai ita tana ganin musulman mu mata suke da freedom saboda wallahi da gaske saboda quality sun ta gwada ban taba sani ba ma wai a krista yau ita mace ne tun da ita da mijinta sun taba aure cikin church kuma babanta babban pastor ne to yau in dai mijinta bai mutu ba har in suka rabu to ba ta da hanya ta yi wani aure kuma cikin church kuma amma shi shi yana da hanya ya ƙara aure shi cikin church amma shi dai in ya mutu bai da hanyar aure ina sai in ba na mutu ba zai aure ba ah, shi ma bai da hanyar aure sai kin mutu amma shi ya je yayi but then what happens to me wow That is the question. Shi ya je ya yi ba ɗaya kare ba eh? Wai abin da ya bata sha'awa. Akwai wata ‘yar uwanmu da ta zo kan wannan shafi da mijinta ke takura mata tana jin yunwa kaza kaza. A take ta ga musulmai mun haɗa da kuɗi mun taimaka mata kuma an nuna cewa za a je a kashe auren ta samu freedom kanta domin ka ta kashe shi. wai wannan yana cikin wai ba duka ba ne amma wannan yana cikin abin da ya ba ta take ah a nan ba takura a nan hanyar musulunci ba takura wato musulmai ba ma iyayenta ba wai musulmai yan waye kawai an sai ana ganin kawai in dai dai batsa mata za kashe aure kuma a take kuma ka haha da kuɗi aka bata Allah yasa wai wannan abu ya bata sha'awa da ta ga ta shigo musulunci <laughs> kuma eh, eh, wai kuma krista wai in dai har ka rabu kamar inda suke ba batun gane batun Najeriya inda suke Abi bi ma'ana ana nuna maka hannu ko ina ka shiga ana nuna maka hannu ya kai har ita gidan babanta ma saboda babanta baya son a ce an ce an ce gidan babanta ma tana biyan haya ya san kaman ba shi da ba kowa suke nan ba shi shi da diyan shi ba da amma ta ga musulunci ba haka bane to yana cikin qualities da ya sa ta shigo musulunci eh, ta shigo musulunci ababen da yasa take ganin kamar no, musuluncin nan shine gaskiya shine rayuwar da yawanci musulman ana ce muku ana ce mana wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karbi mu mata incin su yawanci ba su ganin advantage to gashi nan yau kun ga ga advantage da ke gwada cin lalle annabi ya zo ya karbi musulmai mata incin su ya karbi mata incin su to amma uh, abinda kuma uh, na ji cikin maganan ki malam ya yi magana haka asa e, mace kuma musulma kaman kan da kike magana cikin maganan kaman ki fed up da maza ma wala Allah farko auren krista kika yi ko kuma mazan ma akwai dole cikin goro akwai akwai yaso na shinga sankara cikin musulman ma amma zaki samu in dai zaki make up mind ki Allah in ya baki miji na gari she ki aure ku yi zaman ku na musulunci kamin maybe ki hijira inda kike ina gani wannan kuma yana da important insha Allah zan baki number malam ko menene in Allah ya yarda kin ba mu hanya bi ma'ana a nan kamar kan da ake maganan ki wani musulmi yake ganin cewa zai iya ɗauki nauyinki. ki bi ma'ana ya aure ki kuma ya duba ki ya ƙara ƙarfafa miki musulunci, ya kuma koya miki musulunci kin amince malam ya ya karbi ya karbi uh, shigowansa ya bude masa hanyar shigowa wurinki wannan <laughs> gaskiya baya cikin aure ina da kai sosai amma rai muna jin let children okay okay uh, malam kai ma za ka yi magana kamar kan da ta yi magana cewa kyawawan halayyar musulmai shi ta gani yau ya sa ta yi ta karbi musulunci wayannan kyawawan halayen musulmai da irin program da muka ɗauki kwanan da muke yi duka ya jinjanta ya matsa mata tana ya ba dai matsa ba dai ya ya bata sha'awa ta ga sha'awan shi da yasa ta shigo musulunci shi sa malam bismillah Alhamdulillah. Wato gaskiya ina cikin farin ciki sosai. Duk da labarinta ya sa na ɗan ji zafi a rai. Mm. Don wato mu addini na musulunci addini ne na tausayi da kuma zaman lafiya da kare haƙƙin ɗan adam musamman mata da yara da marayu da wanda suke masu rauni. To za ka ga musulmi yana jin abin ban tsoro ne ga musulmi ya ji irin wa'innan abubuwa na rashin tausayi da rashin imani a ciki to gaskiya wato annabin mu sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ya fi yabansa da shi shine kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan ɗabi'a sannan kuma babban abin da annabi sallallahu alaihi sallam ya zo da shi ya zo da kare haƙƙin ɗan adam ne da kuma kare haƙƙin mata ya ba su yanci wanda da kafin Manzala su sallama ba haka tsarin zamantakewa yake ba yadda ake zaune sasakai din nan da yawa sasakai kawai ake Ba ka ji irin tsarin yadda ake sarki shi yasa yanci ko maganan shika da ake cewa musulunci ya bada dama idan an ji zama bai yi daɗi ba a sake a yi shika shi kan shi ba ƙaramin rahama ba ne a yi daibosin ɗin rahama ne mm. domin inda babu shika din abin da ya faru waccan wacce take cewa za ta kashe mijinta shine zai faru to an ce ba za ki aure ba sai miji ya mutu kaga dole da ki yi hanyar da in kina son ki auren za ki hanyar sanadiyan barin sa duniya akwai abubuwa da a tsari na musulunci shine musulunci shine asalin addinin da ya daidai da rayuwar kowane dan adam kuma manzala ta mayar umarni wajen dole tsakanin musulmi da musulmi dan uwansa kamar gini ne kamar gini ne dole dan uwa da dan uwa ya karfafi shashi gaskiya wannan wato abu ne wanda yake kara kira ga mu musulmi kanmu wannan ɗabi'u da ake yi masu kyau yana da kyau a ƙara ƙarfafa su su kuma wasu wanda suke kallon irin wayannan tsarurruka a baibai to su saurari irin yanda take magana a kai da irin yanda musulunci yake nuna adalci tsakanin mace da namiji komai sai da aka saka fa a tsakanin musulmi mace da namiji dole in auren ne ma za a yi sai an samu waliyi waliyin da yake kula da bangaren namiji ko waliyin da yake kula da bangaren mace mai kula da bangaren namiji zai kula da wajen abin da ya samu in yayi mara kyau zai tsawatar da shi mai kula da bangaren mace shi ma in yi haka zai tsawatar da ita sannan kuma dole akwai abubuwan da sarki zai iya shiga lamarin in mace ma ta gaji da zaman aure da kanki da ki iya cewa za ki biya auren a sarki. musulunci ya yi hulɓu ba dole sai miji ya yadda bane shika yake shiga a musulunci inda cutarwa mace takan je ta ce to gashi ina son a raba aure na da wani kuma ta auri wanda take so bayan wannan saka akwai adalci a musulunci da yawa da musulunci ya samu mata ma business ake yi aka kawo wannan tsarurrukan saka gaskiya Allah ya jefa miki aski a cikin zuciyanki har kika fahimci tsari na musulunci da kyansa da ingancinsa kuma da yawa mata da suke cikin musulunci su kayi riko da aurensu su kayi riko da addinin musulunci domin wannan wato ba karamin karsashi bane wanda kuna ji daga yar ku Khadija yanzu take bada labarin irin rayuwar da ta samu kanta a jiya muna miki fatan a musulunci samu rayuwar da yake wancan daɗi rayuwar da dake samu nutsuwa duk da musulunci ba iya zallar rayuwar duniya yake duba ba na duba miki makoma na lahira to muna fatan kuma ƴaƴan da kika haifa su ma Allah ya musu wannan tagomashi su tashi kan wannan addini mai tsafta addini na musulunci albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam ah, wannan ina ga shine Inda ba wani tambayoyi bane sarki babu komai Allah ya taimake mu Allah ya ba mu a a a yanzu ki zama ƴar mu sosai zan hmm. baki namban malam insha Allah mun kare zaki kira malam uh, tunda kina da kawaye a wurin uh, ah, sheki hada uh, malam ya hada ki da kawayenki daya ya so a gaggauta a nuna miki kan da zaki wannan wankan sarki yana da kyau sosai yana da very important ya so kuma ki ta kokari kina bin yan uh, wayenki nan sallah ki koyi sallah wasu akwai wani major ababen da ya very important a cikin musulunci da ya kamata ce kin koyi kin koya kin gani malam ya correcting ki ya gwada miki irin wayannan ababa duka insha Allah wannan private ne tsakanin ki da malam kin ji musamman dai tunda tana da kawaye eh eh yanda ka faɗa tunda tana da kawaye da irin wannan sai dai a a samu kamar su kawayen za a iya fahimtar wace ce take sanin addini sai a mika mata ragaman irin wannan insha Allah za mu yi kokari mu contacting din wanda muke ganin suna da fahimtar addini mata ya zama abubuwa da dama wanda zai zama ko da nauyi tsakanin ta iya tambayan su kuma kamar haka za su gamsar da ita insha Allah ko da daga nan ne ko da daga can wajen da take ne Allah ya taimake mu masha Allah sa yar uwar mu Khadija thank you very much insha Allah kuma muna tare da ke as musulma kaman kan da kika ga kuma kake boye uh, domin ciwon ki ya zama ciwon mu yanzu kin ga hmm. kaman kanda yana cikin sha'awan da kika gani na yar uwan mu daya da yake ga cewa kaman ga matsalan ta shiga an gaggauta gaba ɗaya musulmai an gaggauta aka taimaka mata kuma aka tsaya bayanta kuma aka haɗa ta da manyan malluma kamar kan da muka dama da ki da eh, malam Nasir a yau ke ma in kin shiga wani matsala ko wani abu kaki ɗauki kanki cewa kamar wata marainiya kina da yan waye mu yan uwayenki ne mu musulmai yan uwayenki ne ki kira mu ki bari mu sani duk abin da ke damun ki mu yan uwayenki ne kina da family kin gane ko ba mu bar ki kaɗai ba yanzu kin zama yar uwanmu musulma ko me ke damun ki muna tare kaki yadda wani abu ya dame ki ki mutu da shi wannan kika in kika ya kama Allah ya kama ki in kika yadda ki mutu da wani abu haka Allah ya kama ki saboda ga malluma na magana wai eh, alade eh, akwai ababen da bai kamata kana ci ba kinga giya alade da sauransu kinga haramun ne cikin musulunci kin gane ko to amma akwai wani sa'in da zai zama halali wannan ba ni ke fadi ba malam zai fadi miki wannan zakani ke da malam malam ya gaya miki duk ababen da ya kamata ki kauracewa ki kiyaye abin da ya zama haramun da wasu ababa kuma abin da kiga ya shiga miki duhu duka ki tambaye malam A'a. To, kin ga ga wani bawan Allah kimin gafara ba ta ce tana so ba di, Amma ga wani bawan Allah Isa Ibrahim yana tambaya wai don Allah ki bada account number ki su ma su taimaka miki as musulma. Eh, wannan sadaka ne tukuici ne da musulmai ke ganin ya kamata su ma su yi miki malam ya dace ko haka ya dace sosai ya dace sosai kuma dama addinin musulunci addini na ta'awun wa ta'awunu alal birri eh. wa taqwa wala ta'awunu alal ismi wal udwani wa taqwallah ga wani malam eh. aliyu kuma malam aliyu muhammad wai a kawai ki aiko da ga kuma mutane uku ga malam a eh, to sarki sarki na ga yadda za ka yi sai ka saka account ɗinka ko account tan yanzu su mutane <laughs> su tura. <laughs> Ina america a tura da kuɗi ai wahala ne <laughs> ka saka a saka yanzu kafin a eh, tashi turo turo turo turo turo malam sha hmm. saka hmm. eh a turo a turo a turo da account number turo maka ce ka saka yanzu eh to bismillah Khadija turo hmm. min da account number ki eh to amma kuma kama abin da ka faɗa na cewa ɓoye suna eh sai ta saka account ɗin wata nata ko wani nata eh eh gaskiya lalle lalle walami <laughs> na yayi gaskiya in kika kawo account ɗinki sunan ki ya zai fito ko eh malam don Allah ya kuri malam turo min da naka ya kuri malam ya kuri malam turo min da naka bar akwai wani barin tura ma account din wani yanzu nan sai to. eh eh jama'a don Allah kowa ya taimaka a bata gaskiya ne for security in aka sa account ta yanzu zai ya kawo matsala shi yasa tun da wurin malam take yanzu shek malam nasir kuma kowa ya yarda da shi amintacce ne mun yarda da shi insha Allah malam zai bada account a saka don Allah a taimaka akwai akwai ɗaya daga cikin wanda ake tare eh zan bada account din shi sai su saka duk wanda suka sa sai su sanar da kai sai ka eh. tattara jimillan sai a ga mun sai masa magana to masha Allah masha Allah okay wanda suka saka sai su tura maka receipt din sarki in sun tura maka receipt din sai ka aje sai zama evidence da za a tuntube shi ko nawa ka saka kai dai ka screenshot sai ka turo mini insha Allah shi mu san ga abin da ka taimaka ga baiwan Allah ta shigo musulunci bata tambaya ba amma yana cikin kyawawan halayyan da yasa ta shigo musulunci kaga kuma ba mu muka tambaya amma gashi nan musulmai kun yi niyyar za ku yi mata haka to a wannan ke gwadawa abin da ma ta gani ta shigo cikin musulunci to yanzu ta yi shaidan cewa eh haka ne gaskiya ne ga abin da musulmai aka yi niyan za a yi mata kuma an yi mata jama'a ku yi hakuri duk jama'an da ke tare da mu Khadija ya hakuri kina da ɗayan layi na da na kira ki da shi da zu number, right? Eh, Ghana number nan kira ni kai daga jama'a na ta kira nan gaban san me suke son su fada ba. Alright. Kira ni kan wannan Ghana number. Maybe Jama- I a few minutes so that I would do data. I don't have data. Oh, okay, okay. Then I'm, I'm, I'm, I'm waiting for you. All right, thank you. To jama'a ku ya kuri ga account number din mun saka a ga kan nan ba din don Allah duk wanda zai aika yi kokari ya tura mata da abin da yake son ya tura ya tura mata na sadaka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu wa Allah assalamu alaikum wa alaikum salam wa Allah sarki zaki sunana bukari to malam ba dai shugaban kasa bari mu samu Ah, Buhari dan malin fashi dai naka. Ah, ok, to, ah, na ba Buhari, ina zama ne shugaban kasa. Yawwa, na sarki zaki ina ma Nana Khadija fatan alkhairi. Masha Allah. Da ta shigo ta zama yar uwanmu. Masha Allah. Malam Buhari kamin ka ci gaba ga account number da aka bayar wasu sunan shi Kabiru Faizu. Kabiru Faizu account number din 2948764018 eh. FCMB Bank FCMB Bank Ah tema. Buhari kai ma zaka tura mata eh, Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka wayo to kaga wai yana cikin qualities da ta gani ta shigo musulunci wallahi ka shigo musulunci ina mata murna sosai sarki zaki masha Allah malam Buhari wannan shafin kan wallahi makaranta ne ah, a namu dai ba nawo bane namu ne kai ma kana ciki kai ma naka ne masha Allah kai ma naka ne ba nawo bane eh, namu ne Allah ya rufa mana asiri wallahi cikin murna nake sosai wallahi wayyo malam Buhari wayyo malam Buhari gurin tura mata yanzu Allah su ya masha Allah masha Allah masha in ka tura she ka turo muna da receipt da ka tura mata ya so a tattara dan tura maka receipt din masha Allah shi a tattara duka a bata shi ne eh, musulunci eh, wallahi na ji daɗin kan da kai sosai Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka amin gode mun gode ah, jama'a network malam Nasir ya kawo matsala kadan kamun yar uwanmu ma ta zo jama'a don Allah kaman kan da ah, aka yi magana na ji daɗin sosai kan da kuma yan waye bata request ba dai amma kan da yan waye suka nuna za su yi mata wannan alheri a ba ta tukuicin shigowanta musulunci ah, wala yan waye kun yi kokari an yi kokari sosai wannan shine musulunci sosai saboda tana da 'ya'ya uku ah, ga ababen da yasa ta shigo musulunci kamin wala Allah ta ce wai kaga abin da ya same ta experience abin da ya same ta da ya sa zuwa hankalin ta ma ba shi kan aure ma san wala Allah daga bayan ta samu me bi hankalin ta ya kwanta shi kaga a samu mata miji na gari ta samu miji na gari ma ta yi aure wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu ba wa Allah sarki zaki barka safiya barka ka dai wa Allah ya sunan ka daga nake magana ba ya kokari kuma alhamdulillah wa Allah a hau yanzu ina kan tafiya na ga wani program da ake live na'am ya min daji matuƙa gaya yayya saboda in kira makarantar nan ta kai addu'a na'am ya ƙara ɗaukar kasu amin amin amin bawa Allah Insha Allah. Ni ma dai insha Allah zan zan duba kan zan yi abin da zan sa A a a kai ma kai ma zaka saka mata nata ko. na wasa bane. In ka sako sai ka turo min da receipt din da ka saka insha Wallah mun gode Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi insha Allah sha turo min da in Allah ya yarda Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai mun gode da wannan kai ma gudunmu wanda ka bayar mun gode amin amin amin amin amin amin gode amin Allah amin ya rabbi amin ya rabbi eh, kana yawan program ina kira ban taba waya da kai ba sai ban ka ba na san na na san kadai na gode na gode na gode na gode na gode wannan nambara ne kana iya ajewa na'am in na tura za ka gani insha Allah insha Allah eh malam Idris Musa ko Eh, Idris daga Lagos yes. Masha Allah, na ga sunan insha Allah zan so sunan Allah ya zan ajiye sunan. Insha Allah, ina tura zan shiga maka rasiti insha Allah. Masha Allah, mun gode, mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode, mun gode, mun gode. Wallahi jama'a gaskiya ah, ina murna, ina jin daɗi sosai. Shigowanta musulunci kuma da kan da musulmai ake niyan za yi mata wannan soyayya wallahi gaskiya na ji daɗi sosai kuma na jin daɗi assalamu alaikum kai jama'a ma na ta turo min eh jama'a ma na ta turo min eh, receipt fa wato ana ana ta turawa kenan wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala barkatu ba Allah ya sunan da nake magana wa alaikum assalam kai ga wani bawan Allah barka kare barka kare a lafiya Lafiya kalau. Wallahi muna godiya da muna jin daɗin program na naku da sarki da wannan shafi Allah ya saka da alkhairi. Amin amin amin. amin Rabi daga nan Libya birnin Masha Allah. eh gaskiya kuma abinda musulmi suka yi abin da ya kamata kenan sosai ga wani bawan Allah Aliyu wai ya tura mata da 5000 Allah saka maka da alkhairi malam Ali ya rubuto min nan ya tura maka da 5000 Allah ya saka maka da alkhairi amin amin amin amin amin amin nagode nagode sosai nagode wallahi jama'a ku yi kokari sosai ga wani bawan Allah Ali ya aika mata da 5000 ga wani kuma ya tura min receipt ya aika mata da 2000 alhamdulillah ga kuma eh jama'a na ta tura receipt fa ga wani kuma bawan Allah a nan shi ma eh, Oho, to wani ya kira Salamu alaikum. Ga wani bawan Allah shi ma nan ya tura mata da 2000 shi ma. Alhamdulillah. Allah ya saka, Allah ya biya ku. Ga wani bawan Allah shi ma a nan shi ma ya turo mini, shi ma ya aika mata da 2000. Kai, jama'a ku yi kokari. Wallahi ku yi kokari. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh bawan Allah. Wa alaikum salam warahmatullahi Ba Bawan Allah ya sunan karga na yake magana? Muhammadu Idris daga Libya. Malam Muhammadu Idris daga Libya. To, uh, muna jinka. Sarki zaki barka da kokari. Barka ka dai, barka ka dai. Gaskiya shafin naka ya burge mu sosai. A ba nawa bane namu ne sunan fawai rasulun amin to mutum da ya baya gado mutum da ya baya gadon annabi annabi na kowa ne. Yasa shafin na mu ne. Na duk musulmi ne. Allah ya taimaka. Eh, amin, amin, amin. Jam, ya eh, kuri malam tsaya minti daya. Ah, ga wani bawa Allah yana tambaya wa account number ga account mun pin in ka duba kun ga mun pin mun pin wannan account number ah, kuma ga number shine ka gani sunan account account din wai ah, Kabiru Faiz eh, eh, Kabiru Faiz sa'annan uh, 29 48764018 a FC FCMB Bank suna accounting kenan muna tare ma da ƴar uwanmu Khadija nan a, a Khadija ya kuri musulmai ana zuba kuɗi ana taimaka miki kaɗan kaɗan ana taimaka miki ana tara miki ke kuma kyautan da musulmai za su yi miki saboda shigowanki a musulunci shi yasa musulmai ana tara miki abin da za a baki Ah, wasu suna wasu su send ma kudin ma suna turo mini uh, ah, sheki musu godiya kenan ko Alright. Ah, jama'a mun san mun san baki tambaya ba amma wannan shine musulunci abinda kika gani ya baki sha'awa kika shigo musuluncin nan to shi ake yi miki yanzu haka kin gane right Uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum. Sarki zaki. Bawan Allah ya sunan daga naki magana? sunana Abdullah daga nan Libya Tripoli. Ah, okay, Mara Abdullah daga Libya Tripoli. All right. Allah ya sadiki zaki alhamdulillah masha Allah muna godiya Allah muna jin daɗin shirin ku sosai sosai. Ni na fi ka jin daɗi ma. wallahi sosai ne abin har a zuciyar mu ne wallahi sarki sai masha Allah muna jin dadi wallahi muna jin dadi masha Allah wallahi Allah saka Allah saka amin amin amin amin Allah saka wallahi Allah saka musulmi kuma malaman muna godiya muna godiya sosai sosai aka ne aka ne aka ne Allah ba su sakon gaisuwa ba su sakon gaisuwa masha Allah masha Allah Allah bar mu tare da Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na godiya sosai jazakallahu khair Masha Allah, Masha Allah. Mun gode sosai, mun gode, mun gode, mun gode, mun gode. Jama'a ana ta turawa, jama'a gaskiya an yi kokari, an yi kokari. Wannan shine musulunci abinda ta gani kenan ta shigo bi mana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam warahmatullah. Eh ba Allah sunan ka daga nake magana? Sunana kuri da ga wani bawa ina kunna ga wani bawa Allah Mustafa bin Isa shi ma wai ya tura mata da 1000 Allah ya saka maka da alkhairi ga wani kuma ya tura mata da 2000 Allah ya saka maka da ga wani kuma tura min da receipt ne ya tura mata da 5000 Allah ya Allah ya saka maka da alkhairi ke ma Allah ya saka maka da alkhairi ah, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Assalamu alaikum Wa alaikum salam kola sunan kargan nake magana Alo sarki zaki Na'am ba Allah To Malam Mahmud Amin kana tare muna tare da kai nan da ƴar uwanmu Khadija akan wannan layi. Sarki zaki Allah ya taimake ka Allah ya rufa asiri. Amin amin tare da kai. Wallahi ina cikin farin ciki da karɓar musulunci da ƴar uwata Khadija ta yi ta shigo cikin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Very good. Na'am. Kuma muna muna taya murna sosai sosai sarki zaki. Masha Allah, masha Allah. Allah ya taimake ka wallahi na sha kira ta kan wasau da sauransu to ba na samu da yake yanayin jama'a da yawa sun yi yawa to amma dai fatan da muke Allah subhanahu wataala ya karfafe ka yasa wannan abin da kake taimake ka ranar tashin alkiyama amin amin amin ya rabbi amin summa amin amin amin kuma muna godiya sosai da sosai zan duba ni ma insha Allah zan duba zan tura abin da Allah ya sa na hausila masha Allah Allah ya baka sa'a Allah ya baka sa'a haka Allah ya baka sa'a haka mun gode sosai amin amin amin amin ya maulana ina godiya ina godiya mun gode mun gode mun gode ah, na ga jama'a kuna kokari sosai Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka ma kowa ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am ya sunan kargan da magana? Malam Sarki Zaki sunana Siddiq Ali Muhammad. Okay. Ga wani Malam Rabi kuma ya tura da wanke Allah saka da alkhairi. Aha, to kana tare da ƴar uwarmu Khadija kan wannan layi. Sarki Zaki ina mata fata alkhairi. Muna amsawa. kuma ina mata barkanta da zuwa wannan ranar mai tarin albarka a gurin ta ranar da tafi mata kowace rana a rayuwa. Masha Allah, masha Allah. Sarki zaki kai ma ina maka ina maka fata alkhairi da samun ranar da ba za ka samu wacce tafi ta ba sai dai ka samu daidai da ita. Allahu akbar. tarihin rayuwa dan adam ba zai samu ranar da tafi irin wannan ranar ba sai dai ya samu wacce ta daidaita da ita. Na'am, na'am, na'am, na'am.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rikatu. Na kola ya sunan daga nake magana? Mala Muhammadu Baban Gama, to masha Allah ah, muna jinka. Na'am. Hakikatan yau sau uku ina ji pejin na burge ni sosai. Wayyo, mun gode. Hakan Allah ya kara tabbatar mana Allah ya sa Allah ya sa dubun dubun nai mutane. To ga ya hakuri kamin ka ci gaba ga wani dan uwa wai Alhaji eh, Alhaji Abubakar shi ma ya aika mata da 1000 naira kai kuma Allah ya saka maka da alkhairi mala Alhaji Abubakar. to bismillah malam baban gama waɗanda suke ba da gudumawa su ma Allah ya kara musu Allah ya kara musu albarka amin amin amin amin Alhaji Abubakar Ibrahim na Bature na'am na sha a'a dalilin gado musulunci ne kawai su a addininsu. su in mutum ya rasu za a ɗauki duk dukiyan a kai church ne. Mm. Pasto ne zai yi kasafi. Amma ya ce a musulunci akwai tsarin da kowa zai samu nasa. Na'am. Kuma duk waɗanda kake so su samu ne su ne masu samu ne. Ka cuwa-cuwa. A, a, ga wani ɗan uwa kuma mm, eh, Lawal Isa wai ya tura mata da 5000 masha Allah to eh mana baban gama don Allah eh, kamu yi dogon magana saboda wasu kuma su samu su shigo eh ka gunta maganan ka ga wani dan uwa kuma wai ya tura mata da 2000 malam Abdullahi baba Allah ya saka maka da alkhairi masha Allah wai ya tura mata Hello sarki muna jin ka ina mata fata ta babban mawakiyar annabi sallallahu alaihi wasallam masha Allah wannan shi ne fatanmu a koda yaushe masha Allah Allah ka da alkhairi Allah sa ka da alkhairi mun gode mun gode ah, to ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam ubaidullah buzu sarki zaki baka da kokari barka kare malam ubaidullah ya yau ya hidima alhamdulillah mun gode ma Allah sarki za zaki Allah ya saka ma da alkhairi da wannan kokari tare da kai tare da kai da gaskiya na farin ciki matuƙa da wannan baiwa Allah ina mata fatan alkhairi Allah ya tabbatar da mu da ita amin akan wannan hanya muna mata mara maraba da shigowa masha Allah su kuma ƴan uwa da suke ta taimakawa <clears throat> Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa dan shi hakan kuma Allah ya biya domin Allah ya ba da ka'ida in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum hmm. in dai ku taimaki Allah to Allah zai taimake ku wanda ko ce na ji wani malami ya yi bayani kan wannan ayar cewa in an ce zahiran ka taimaki Allah to za ka taimaki Allah kaga ana ne ka taimaki mabukata cikin bayan Allah shi kuma Allah sai ya taimake ka to gaskiya Allah saka musu da alkhairi amin kana tsakani ga Allah irin wannan da eh, ke zaki kamar wanda za a ce fiya ce ga fasto wanda kaga misali mu da muna Najeriya akwai tsarin dokoki. To, kamin ka cewa ga, ga malam ah, Musbahu wai shi ma ya saka trike Allah ya saka maka da alkhairi. Wai ya saka mata trike Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya biya ka Allah ya biya ka. Masha Allah Allah ya biya kuma kaga sarki zaki wannan ne kare da Allah ya ba mu cewa duk inda musulmi yake taimaki dan uwan shi musulmi. Ah. Wanda sarki zaki da amma muna yi haka ga yan uwan mu ba. ihsani wanda abun burge wasan zaki yau kamar ka zama inda muke rayuwa da zaka iska cewa duk wanda ba irin mu ba musulmi za ka cikin musulmi ga samu masu yin ba ya hakuri ga wani bawan Allah nan tsaya mu hankuri sai mu hankuri Abubakar Ali wai ya tura da 40 Abubakar Ali don Allah bari shiwo 40 euro kace ko 40 euro ka tura mata 40 euro 40 euro nan nawa kenan zai bayar a cikin ah, naira da Allah ka bari mu sani Malam Bakar Ali wai ya tura da 40 euro kenan kana nufin 40 euro ka tura mata nawa zai cikin naira don Allah ka bari mu sani bismillah malam ubaidullah she ka ka eh, dan gunta maganan ka wani kuma ya samu dama kamar na jin yunwa ah. to gaskiya sarki zaki ina kira ga yan uwa musulmai eh taimakon yan uwa mu wanda ba ga malamai masu zuwa su da'awa hmm. ana kokari duk wanda Allah ya ceto ya shiga musulunci to za a taimake shi saboda abubuwa mai musulunci addini ne na 'yan uwan juna. To da Allah mu dage mai ta taimakon na ciki yadda za su dawwama ciki kana mu taimaki wanda ke waje su ma mu samu mu ko kamar yadda wannan baiwa Allah ta Allah saka ma da alkhairi kuma shi wannan malam Nasir Ado Musa ita kanta Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya tabbatar da mu da ita musu wannan hanya ta addini musulunci assalamu alaikum wa alaikum salamu alaikum to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Kola ya sunanka daga Okay, ya kuri Malam Abubakar Ali nawa ya baka cikin nawa ya baka cikin naira? Da Allah bari mu sani nawa ya baka cikin naira. Okay, uh, kola ya sunanka daga nake magana. <sighs> All right, uh, jama'a alhamdulillah ga account number muka saka da muka saka nan duk wanda ke neman ya taimaka mata insha Allah zai tura zai kai gare ta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh bawa Allah assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam kola sunan karga nake magana barka Kadi kola malam jibril wai ya saka mata da 1000 naira Allah ya saka maka da alkhairi ga wani danwa kuma uh, shi ma wai saka mata da 5000 uh, malam khamis ko malam khamisu shi ma ya saka mata da 5000 naira sannan ga wani danwa ismail shi ma wai ya saka mata da 5000 naira to jama'a ka kubar mu lissafin dai in baka saka ba don Allah ka zo ka ce ka saka kaga bai dace ba don Allah da annabi kamar abinda ka saka ka saka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum salam kola ya sunan ka daga na yake magana kana magana Shamsuddin na a a a nawa ya an kai ga malam Bukhari Umar eh, dala in ka rubuta ɗaya kaka sake maimaitawa wanda rubuta ɗaya kai maimaita <laughs> don Allah ga wani kuma ɗan uwa Malam uh, Buhari Umar wai shi ma ya aika mata da 500 ah, naira, ba 500 naira. Allah saka maka da alkhairi. Eh, ajiya Ali Makila na ganki sa'an nan ga dan wani Habibullah ga kuma ajiya wai saka ku da zuwa. Eh, to bismillah. sarki zaki da fatan duk kuna cin goshin lafiya san da gogari wannan abu da kake Allah ya saka da alkhairi. Amin amin amin tare da kai. Duba ina mun roƙa Allah biya gaba ɗaya biya mu da gidan aljanna fi dausi. Amin amin amin amin ya rabi. Wato sarki magana gaskiya da mun shi addinin musulunci da kake gani abu ne mai sauki. Hmm. Malam Abubakar Sani 500 naira. Sannan Abibullah Abibullah eh, Abdullahi ya calculate mana 40 uh, euro nan. Wai ya bada nawa? 25,500. That's great. sa'annan kuma ga wani danwa malam mustapha usman shi ma waya ba da 500 naira allah saka maka da alkhairi to bismillah ok jama'a ku yi hakuri a ga kan nan dai mun saka duk wanda zai taimaka mata ya kokari ya taimaka mata tsakani da Allah da nabi bata tambaya ba amma wannan shine kyakkyawan musulunci shi yasa mu ajiye nan ga eh bawa Allah i maganan ka na karshe ba za mu ɗauki kowa ba kuma sarki zaki Allah ya saka amin Allah ya ƙara kusanci da annabi Muhammadu. Sallallahu alaihi wasallam. To daman da irin wannan hali ne na nan sabon hali ne mai kyau idan musulmai da a ce za mu haɗa kanmu mu zama dukkanin musulmai halayen masu kyau ne. To Allah na gaya ma dukkanin wayannan abokan zaman na ma'ana kiristoci hmm. da sauran mawayanda ba su da addini za su dinga koyi da mu kuma karshe za su ga addinin mu. Yau yau haka aka karɓi musulunci ba wai da yaƙi ne ko takobi ko zage-zage ba. wannan umarni ne na Allah kuma ya shirya na sa, sallan ya dinka yin wa'azi a ma'azi ta hasana magana mai kyau da ita zai dinka yin wa'azi to wannan dai abu da kuke yi Allah ya saka Bashir Abdullahi waya aika da 10000 naira Allah ya saka da alkhairi thank you very much alright mun gode maka sosai mun gode uh, my sister uh, yar uwana Khadija uh, ga musulmai sun nuna miki soyayya sosai musulmai an miki an ke ma mun domin ke ma kina cikin musuluncin gaba daya an nuna miki soyayya sosai an baki wani gudunmuwa sosai ke kuma da zaki ya ke rika amin shi yasa me zaki gaya wa jama'a Salamu alaikum. Hello? Uh, Hello, my sister Khadija. Yes, sir, I can hear you. All right. Uh, mun gama kenan ina so mu gama yanzu ga gudunmawar da musulmai suka baki. Ya insha Allah Sheikh Mal Nasir Shekaru Musa zai turo miki. Uh, insha Allah. Uh, ga wani dan wama Ali Jawa waya Muhammad Ali Jawa Muhammad waya turo miki da 3000. Uh, me zaki gaya wa jama'a uh, kan wannan kuma gudunmawar da suka yi miki? Me zaki gaya wa jama'a wanki musulunci? kuma ga irin gudunmuwan da musulmai aka yi ko da ke baki tambaya ba ba ke ka tambaya ba amma musulmai mu muka ga yana da kyau a taimaka ma ƴar mu musulma ko da kina da shi ma kamata a taimaka miki kin gane eh I don't have plenty to say amma Allah ya kowa albarka wanda ya taimaka mu. Amin. Thank you very much Ubangijin Allah ya ba mu duk abin da muke so. Amin. And wherever that money is coming from may God return it back to you hundredfold. Amin. Na gode sosai Allah ya kowa albarka. Amin. Amin. Thank you very much, sir. Thank you. Very good, very good, very good, very good, very good. Okay, mun barki futa na tura miki da number Malam Nasir. Sheki call shi ya gwada miki kan da zaki kin ji? Okay. All right. Mun Assalamu alaikum. Thank you. From, from now, from now, in call na ko na call don don't say hello. Just say salamu alaikum. okay, sir. <laughs> All right. Uh, okay. All right. Okay. Okay. alaikum. ga wani dan uwa wai okay ya saka mata 25 okay sana ga wani dan uwa kuma Sadiq wai ya saka da 5000 Ah, Allah saka muku da alkhairi Allah saka muku da alkhairi jama'a ga account number dai mun saka nan gashi nan account number ta ke ga da sai account number shi ke ga kabir eh, faizuko uh, ah, account number da ya saka insha Allah sha duba ta kamata assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh